maliku wa huwa an tastawiya sariratuhu wa alaniyatuhu wannan kenan hatta la tadullu a amaluhu zahira min al wa nahwihi har ta yadda ayyukansa na bayyane na ainihin khushu'i da makamantansa ba za su nuna ala amrin sai batin sai dai ya nuna asalin sidiko sai ya hada zahiri da bayyane don aikin sarari bai nuna wata yana da gaskiya hatta yadda mutum ba zai ɗauki ayyukan mutum na sarari kawai ya hukunta wani mai gaskiya ne ba sai ayyukansa na boye sun nuna shi yasa ga ai maganan asalin maganan a asidiku fil a'mali wa huwa an tastawiya sariratuhu ainihin wa alaniyatuhu ko kaga wannan shine abin nan har ba za a wayi gari ana ɗaukan aikin zahiri na kushu'i ainihin ainihin a kan akwai da baɗini ba don misalin kaga mutum ya kwaisu da an kama galan kwashoƙi ya kabbara ya saki abuwa abu na ɗansa ya kalli ina da wannan bai nuna zuciya sa sai an yi hulɗa da shi a zuciya a ɓoye aka gan shi aka yi in ka ga mutum yana zama a masala zai yi kabbara ya kalli kasa ko ya yi menene abin da yake yi har yana kuka ina kasa ba bai nuna na ciki ba sai da ka ce masa ga wannan ajiye min katar da shi yana nan sai da ke a ranin ka za dama da shi yana za ka ta yi eh, gaskiya ne ne mai kudu kusuri akwai tsoron Allah ga wani tunda ka ga zahiri a masallaci ka ga batini a mu'amala a zan nan za ka ce gaskiya wani ne gaskiya ne ai ka ga misali mutanen suna son su damfari mutum za ka yi zai mutum kila a da sai mutum ya ɗauko sharri zai tsaya ga wanka na la'ayi magana ɗaya na zai shiga da lazamin sa to yanzu abin da zai yi sai gurza bushin fakaza alama sujada ya gyara gemu sai zai zauna a gaban assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gai gai babba ba babban mai alu sunna sai ɗauko maka in yi magana guda biyu la haula wa la kowa illa billahi al-ali da azim da salam a tsada tsada komai na shi za ka ji kalmomi daga aya sai hadisi sai menene in kai hulɗa da shi ba ma wai ya karya ka ba yanka ka rai kaga ai wannan ba za ka rudu ba don kaga mutum a sarari eh, suratuhu siyabuhu nisfu sa'ihi indahu lihiya wa indahu kullu shay'in kaga daukan wannan mutumin sai kun yi hulɗa ta kuma wannan zahiri ga gani mace ne za ta ce kai kana son da hijabi da niqabi ga hijabi ga niqabi ga wani ce tukuna wannan zahiri ne saura ba ne don haka nan kullum abun da addinin musulunci ke nan mu zama masu banda wannan zahiri akwai ba ne to sai daga nan ayyukan wa'annan na bayyane bai nuna mutum mai gaskiya ne sai an sake samun koyayyu koyayyu kuma suna nan da daban ba ba abu ne guda ɗaya za ka ce idan wani ka ganshi da shi mutumin kirki ba in haka ne ma ba zai je koyo shi ba dinga yin shi ya fito ai ni ma na ji daɗin sa fil muhasabati wal muraqabati muhasaba da fa'ido wato kullum mutum ka duba sai ga rayuwa na akwai aƙida ita ce rayuwa hasali daga Allah to idan ka ɗauki rayuwar ka tsakanin ka da kamar al'adabu ma Allah ne kaga al'adabu ma Allah al'adabu ma Rasulillah al'adabu ma alhalki wannan abun da za a ɗauke shi a kamala da in ana son gaskiya za a gina, in gaskiya ake nema in kuma ba a son gaskiya to za a ci gaba da basawa yadda a addini za ka yi muraƙaban Allah ka kwana da shi ka tafi da shi kana aikata abu ka ɗauka ka je ka hukunta shi ka yi muhasaba yanzu menene na rasa ni da kaza ne ka ɗauki tabaratuwa haka na ba ka to a rayuwar kama dukkan rayuwar duniya ka za ka bi shi da muhaka annabi Suleiman ya ishe mu misali na annabi ya yawa ne da yawa ko idan ka ci nan ko ina wanda yake a kan da aka zo ana magana dukiyar gwamnati ka dubi abin da yake da na annabi Suleiman da ya zama ba ko sai ya fi ɗauke ni da ya fi ɗauke mai hankali amma kaga aina annabi Suleiman na annabi Muhammad da yawa ce hancin takalmi ke duk wanda na sashi aiki ya bayar da zare ya bayar da allura ka gani aka saka aiki ka tarkata ana faɗa aka gama faɗa da tsaro suka gaba wani wani ku je ku tattara ba to ka kawo allura da da zare in aka shiga ɗakin wancan za a tara komai in ka allura ka sa a cikin jeje ka zare ka fashi tsohuwar igiya da za ta yi amfani za ta menene sashi dukkan komai dai Allah ta yi da amfani da ta taro shi kawo wanda yi kaza wanda yi kaza kai ko hancin takalmi ka ɗauka kai amfani da shi ba za a yi kaza ba to za ka zo gobe kiyama kaza kaza kaza kaza kaza shira kai ne wani ne ke wani baki mai ne ya ce assalamu alaikum ya rasulallah ya ce wa alaikum sake da aiki ba zan iya ba tsakani da Allah da yanzu in ci gaba da zama tare da cikin cutar ga kayanka ba zan iya ba wannan ya fi ƙarfin imani na ba ba zai iya ba ne ba don jara'a a'a ba zai iya ba ne ba saboda tsoron Allah kamar da aka kira sama da ƙasa aka ce ga amana suke ba za mu iya ba Allah fa baina an yi hamilna hamala hal insan take ba zan iya ba ba ki ne na taurin kai ba ki ne ganin abin da ke ciki ba za mu iya ba Allah ya gale ta to shi ma wannan mutum kai taurin shi ba Allah ba zan iya ba ga aiki ina cikin masu yin kaza ina yin kaza ga aiki ne gaskiya ne kawo ajiye ba za ce to ka ba komai ba a ajiye ko hancin da kalin kaga inda haka ake irin wannan munar sai ko duniya kan su da wannan muhafakan su da suka kai sai ga ga arziki gashi an kashe kaza a kashe kaza amma akwai mai biyu kwanin shala ba ta kai ba kwandala ba idan aka fitar da kuɗi to sai an ga kuɗin sun dawo da abin kuɗi. da ribar kuɗin in dai aka fitar da kuɗi to sai an ga ribar ya za a yi a cire kuɗi ka za su fasa babu ribar dole sai an yi kididdiga ina ribar in ku ba haka ba don wurin in ma a yi canje-canje shine muka badar a yi canje-canje aiki Allah a canje canje dole a dudduba aikin ba za a bari a sake yasa irin na bara ba in an yi canje canjen aiki daga nan a sake yi shi ma in ba a ce nasara ba sai a sake wani canje canje ba ana sun fara noman alkama ba ko menene da wanda irin a kafar laraba aka same shi amma sai da suka shekara ɗari uku suna yi ba riba kuma su ba suna canje canje suna canje canje yanzu su ke da duniya a ake sayo shinkafa wurin su ake sayo siga siga wannan da inda ake noma da zamani ne yanzu yadda ake wurin ita kila san da zaka je inda tafi inda suke noma abu sai baka mamaki ba wani abu ne ne samu ba fa'ido Kai aikin ka ka tara aika aikin har ka ko kai ka da ko ka kaza ko kaza na zuwa ina nan ba na nan ido na nan akwai masu bani labari da mai ba da labarin da wanda ke ba da da mai aiki da duk baka fita hmm. Shi ma kansa jirafa yake. sai koma gidan jiya maganan ka ta zo a dai kusan kowa ya ji kace sai yan tsora abin da zan tsora kai ne matsalan da ke ja mana mana a dan rashin istiƙama ciwon mu istiqama ne kuma ba za mu taɓa barin haka ba sai mu samu istiqama ko taro aka kira ga mutane sun hallara ku ba da kuɗi kaza suka bayar ka burge ka wallahi mana tana na kenan Ku ba wani shi da ya buki rana ɗaya ne sai buki rana ɗaya ne mutum yana son ka mutum ya yi da kai buki rana ɗaya za a yi da ya kan ce karo ɗaya da ko da kwai da dutse a yi kuma ka yi amma istiqama ku gina abu na dindindin ba za a iya ba kuma sannan ko da ka gari ba abu idan misalin kamar yadda ka ce ka rubuta komai ka yi ne ne na fasi ɗaya ana samun nasara na fasi biyu ana samun nasara sai ka ɗauka ya yi daga nan ka daina bincika ba sai ba komai kamar yadda aka yi kamar yadda aka yi kamar yadda aka yi bara daga nan su karan kansu wani kasa ɗin kiriki za ta ce haba ma na kwana nan? ne kila shi ne ya sa a wurin bahaushe har yana da karin magana dokar sarki ta kwana uku ce ko mun da uku muke cewa kwana uku ne in dai aka fa doka kakka yadda aka yi da kai gobe ka aika za to kaka je to jibi za ka ga wanda ya fara ketawa ga yadda ake biya keta gata an sake karo hanya gaba ɗaya doka ta rushe ba mu da istiqama shi kuma istiqaman nan to Allah zai gaba mu ba za mu sai mun nemi usulobin da za mu zata da zaman sa an gane shi amma dai dole ne mu canje canje usulobin inda za mu nemi kama na amma ba mu da ita kusan mu hausa muka fi shi kama da ga sauran kabilu suna da kama idan mutum ya zai kama aiki a wuri sai dai kamfanin ya tudu Kanko da kaji dugu-dugu ka bari, in an ka ɓata mare ka tafi, in aka yi menene kamfani ne da aka buɗe shi, in ma na abin da amma akwai ƙabilan da in ya sa kafa ya shi da suke sai ya rushe duk mukamin da zai samu a waje bai bari nan an ba shi shugaban kaza ina nan an naɗa shi kaza yana nan ai yanzu ya samu martaba kaza ce dai a rage masa kwanuka amma shi yana son wurin ba zai iya barin sa ba ina yin kaza har sai ran da ya tuntsuri ya kone gaba da ko kuma ya mutu da sauran kabilu suna shi kiran suna ne ba da da abun arziki suka amma in suka sa kafa a wuri ba daga kafa sai sai dai ritaya to haka to ai wannan ma a kusan da kai alaji akwai a kusan da kai akwai kabilun da kila da za ka nemo za ka nemo ka taba shiga aiki wuri kaza nan ka da shi nan ka gudu ka bashi eh, eh, nan ka da shi yana yi kila koma ina gaban ka ka zo ka hau kana hawa saboda da yake kai ne kana da wani ba a baya shi nan wannan ya tsaka wannan ya tsaka har ka kai kusa daidai da shi kila ma wani ka je ka same shi sai ana iya cin da ka tsallake shi bayan fushi yana nan ran da da can yana baka aiki yanzu kuka zo daidai zai nufin da kai ran da ka tsallake zai koma da kuma kafa kana ne ko kuma karshen ta nan zaka yi ta ka bashi sai dai in kai mamayin kanka ne ko da nan ka ga nan wurin bai ma ba kawai zai kai rubuce rubuce sai ya ci lafiya kan Allah ka amma shi na nan sil a nan wurin ko ku kara masa ko ka ku kara masa ko menene shi dai ina bi to ka ko in dai ina bin irin wannan in ka lura ba aikin zahiri yake ba sauran ayyukan da ya kakkafa ina bin ka sai da wasu ba kuma mutanen su duk mukamin da za su bashi ba su taimaka wannan da je kai haƙuri akwai aikin da kake a wurin akwai abun da ke nufi za ka cimma. ko suna da haka ko suna da miki da sauransu suna dai Allah sa wa idan mutane za ka ba sa rabu da mutum. daga mitin zuwa ga mitin kuma ba mitin ne a taro a tattauna ba duk mitin da ya ɗinsa to ka ga maganar ka jirafu namu abun nan zai kusan kabila musulun fi jirafu mun ci gaba hafa ba wal muradi amma wannan na Allah ne qala Allah ta'ala yawma yajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهذركم الله نفسه يوم كتنا ونوني تجد كل نفس ليس ذات فأبو ما عملت أبن سائكة من خير الخير mahuduka tajidu kullu nafsin ma amilat mahuduka min khairin wa sharrin wa ma amilat min su'in abun ka ta aikata na mugunta da sharri da cuta da zalunci da abun da ta yi shi da ganda shi ma muhudarar tawaddu na hawa bainaha na bainahu za ta yi buri lokacin ina ma tsakaninta da shi madan ba'ida akwai nisa ina ma tsakaninta da shi bainal mashariki wal maghrib wa yuhaddirukum Allah nafsa Allah na muku gargadin rasa ku kiyaye shi ku fatsaya ku yi abin da ya sa kuɗin nan yana fanan yana fafa ido ku yi ku kiyaye ranar na zuwa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كتنا tuna رانا قوة رانا نضع الموازين na ba'ul ميزان عدل za a auna kayan kowa a faɗi kimansa yawon kiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a ainihin ba a zalunta rai komai ba a zalunta rai komai abinda sai shi za a bata a nan ba alfarma ba magana ce to ainihin mu daga wurin wane mu ɗaliban wane ne mu dangin wane ne mu daga wani kaza muke babu za ka zo ne tsurarka ba ka zuwa da matsayin ɗanka ko matsayin babanka ko matsayin babbanka ko matsayin kawunka ba wannan mace ba za ta zo a matsayin mijinta ba mijinta za ne dole a ɗaga mata ƙafa sam wa in kana miskal habba min kardalin abin da mutum ya yi ko da daidai da kwayar komariya ne mata na biya ya musa masu ya tsanci Allah ba ya zalunci haka za a to a tsinto abin ka baka wa kafa bina hafijin wa kafa hafijina bina mai hisabi ya isa hisabi da wa kala a wata 'ayin wannan kwanar ya nuna lallai ba ya kamata mu yi isan halin da ke ciki don bai kamata mutum ya zama eh, a gafale a gafale ba ka gani ko a duniya ka yanka karya yau ka tsira ka yanka karya gobe ka tsira jibi ka yanka karya ta tawa fili musamman yara mu muna son a canza wannan rayuwa muna son mu gwada a kan ku ta kuma sai kuka zama ku a sharru abin nan ya zama kaman addinin duk maganan da za ka yi da su suna jin ka ne ana tashi ana wani abu za su yi da ba abin ba ka mutum yi ma tayya Allah na ga ka ɗauka a duniya ma kasa kai ba ka jin tsoron Allah can an haɗu shi wanda kai waɗe nan ka faɓa masa ka cuce shi Allah zai ba shi su a kanka to ma ga shi kai ka ɗaga nan ka aikata Allah ya tona masu ka je nan Allah ya tona masu wa'azi ake masa daga wannan tonon asirin za ka ga yadda Allah zai da don dai Allah baya zalunci don haka nan idan ka zalunci mutum sai Allah saka mutum وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حافظا ولا يظلم ربك احدا بولي اتوضع الكتاب ذا حول الكتاب ذا اكاو اي كين ذا متون اغابا تروا متون فايل تسعين كتاب تسعين تترى يقول لك اي كين يا فيك آه،, اه هذا اين فايل كون فايل بدات يتكلم مدتي بقى ka gani daga nan muna kallon nasarawa ko to fayil din an bude da kana zake nasarawa shafi da amma zuwa nasarawa ka san sittin Allah nema ne tisa'in da tara ni abu mama to ya bani tisa'in da tara duk wata iyaka ta na kare shi kila sai an samu rara sai an samu inda baka cika ba ka bai zo wurin ba tunda ba zo wurin ba takardun haka ba ba shi kaman ka ɗauko exercise ne kana rubutu a shekara shekara in ta ƙare in ma shafi biyar ka rubuta a ciki gaba ɗan littafin ya kwantan baɗi wani sabon exercise a za a rubuta komai naka don haka kai hattara kai hattara da abin da ake rubuta ma komai za ka fame shi fasarar al a lokacin nan ne mujrimai in aka kawo wannan littafin za a kawo da ke za ka ga masu laifi mushfiki na hankali a tashe makayyata azzalumai mushfikina suna tsorace min mafi ya na ya wailatan ya wailinmu ya halakar mu Allah ka halaka mu anan lokacin ka ga mutum yana neman mutuwa yana ya laita ne kuntu A can ina ma ni na zama kasa ba a tashe ni babban daga cikin masu zuwa aljanna ko zuwa wuta ni ma a gama hisabin nan a shi ne kasa abun da aka yi duniya ya ishe ni yawai da ma li kitab menene ga wanda littafi haka Istifami ne wani, istifami a balaga inkari eh ko menene tashi ba tashriki ne ba muna wannan babi kwarai ta wata bari bari bari ya mun zo kan balaga mu amma dai nan ikamata ta tafi. la yugadiru sahira bai barin kankan wala kabira ko babba illa ahsaha sai ta aka kididdiye ta aka ba da ita ya aka tafi. inda kai gaskiya ba kai murna inda aka samu akasin haka mutum zai yi nadama zai yi nadama inda yi gaskiya ka sha wahala inda in ka yi gaskiya da wuyan ka sha wahala inda aka dame ka aka tsarje ka saboda ka, aka tsangwame ka saboda ka. sai ka ga ashe na dame da kafa ne da kafin haka ma gaskiya da in kafi haka gaskiya karshen ta babu lada in kai don da nufin cin mutuncin mutane za amma kai gum ana zagin ka kuma ka ga abin da ake zagin ka ka sake duba shi gaskiya ne gaskiya ne abin da ake zagin ka kai haka yake kai wata ranar lokaci ka kan ba ilimin ka je ka tambaya da Allah malam an yi kaza an yi kaza ya kamata a yi shi ya ka ba a yi shi to ai mutane ba shi mutane su yi ko kan yanzu haka ake yi amma dai wancan shi ne gaskiya to da aka gida sun kai ka riƙe jam ba ji ba gani lafa saboda akwai ranar ranan gaskiya wa wajadu ma amilu hadira za su sami abubuwan da suka aikata duk halarci wala ya zalimu rabbuka ubangiji ka bai zalunta kowa Ranan hisabi na yau ma'izin ya tsoron nasu a shikata liyu a amalahu ranan mutane za su barko daban-daban liyu a amalahu wannan muka tsoke karatun cika dubi yara idan suka dawo makaranta ba a manna fija ba jikin su suna da zuwa makaranta ne kawai ana tambaya malamai a gefe yaushe za a manna yaushe sunan mutum ina zai kullo misalin musamman da aka ce aka fa akwai a akwai b akwai c har akwai sama da haka to za a tara gaba ɗaya ɗaliban dukkan jiyan imam ta saya wa da su yi duk jayyar jidda a tara sa aure yan jayyid a tara su aure kaza yan makabulu a tara wasu kaza ruguzan zuciyan kwarci a ajiye su a sigi ba to ya kamata yi ku dinga dubawa kuna nuna ana duba masu kokari to yaran duk mai zuciya bai san da yana bi a jawo da wannan babi ne na tarbiyya duk da mutane da dama da yake sai yanzu ilimin ga yadda ke mutum yana kurin ilimi bai san komai ba ya je har ya je kusan kafin ga yawan ba kuma da ke tafiyar da firamare bai sani ba bai sani da ke tafiyar da sabon ba ya ka ce kwalin su so da kanan duk makarantar da take ka ne irinsa ne za a ga in kira ba ta ga kowa kamar shi da hauka za a zo da sace to mutum ba zai zo makaranta ba sai kaza musamman ka gaba ba su cewa shi zai yi karatun boko zai a islamiyya ya baka biyar islamiyya da boko daidai suke in kana son kai islamiyya ka baka islamiyya in kana son ka tabi boko ka tabi boko duk ina ana so ba su haɗuwa biyu arabiya ga islamiyya ka zo kwana uku a nan ka je kwana uku a can Allah bai yiwuwa kuma kai ka kashe ɗanka to kai ka kashe mata bai taɓa yiwuwa haka tun da yin an ta hatta a ka'ida ma ai a ka'ida ilimi akwai wani adadin zuwan da idan ba ka kai shi ba ba za ka jarraba ba za a haɗa da rashin lafiyanka da uzurorinka da menene duka za a karɓi gaskiya za a karɓi gaskiya za a karɓi gaskiya amma aka samu ba ka samu sabbin da biyar ba bisa ɗari ba ka jarraba dole ta kare fitin rikicin ma sai kana da gasa za ka rikici kawai ka je wata makaranta tun da menene don Allah ku kyale makarantun da suke so za su yi ko a fatarta a samu wani ku kai ƴaƴan ku sauran makarantu ana da su wurin su doka ne kwana nawa za ka dinga zuwa ta asaba da ladin da ce ta shi kenan zo da rajista ya kuɗi amma dai za ka biya kuɗin san gaba ɗaya daidai kuke san biya gaba ɗaya za ku kawai kai kokari in ka gara ba shi kenan ba mu ba zuwan kansa wani abu maimakon mu zo muna wallahi tallahi da kai a'a duk makarantun nan na sunna ne makarantun mu ne amma su sun yadda za a yi haka to amma mu mai dole ka zo zuwan ka kansa karatu ne tunda ana ake koyon istiqama magana mana adam shi da kusa daga nan maka dinga ga ta yayin su yanzu yanzu ya ninka namu shi wannan kwali yanzu sayarwa ake sai dai ko nan gaba za a daina sayarwa amma a yanzu sayarwa ake za ka zo yanzu ka zo makaranta a zo ce za a jarabawa yaya ka biya kuɗi rijista wannan za ka rubuta da kanka kwa rubuta maka za ka rubuta da kanka to za a zo ne a samu ku allo ku kufa idan ba za ka yi wannan ba to shi kenan a biya kuɗi za a rubuta Ba ta da kogo ne zana rubuta ba. shi kenan da sunanka da ne wannan kayan mai mai son sunan nan in aka danna sunanka zai fito ka ci kaza ka ci kaza a matsayin ilimin ka amma a wurin Allah kai gashashu ne jama'a a nan fa duniya za mu yi gaskiya ba san ji lahira ba kuma da dama ana cutar malamai Allah ga wani mutu ya yi wani abu bana wannan abu na rasa yadda zan yi amma dai gaskiya kwallon gaya muku nan ga fa zan dinga ba Allah abun da suka yi wa malamai shugaban makarantar suka yi masa ana ta ga dokar da isa amma malaman da suke soke ta idan iyaye suka je eh, doka an ce doka makarantar kaza shi gudu da shi bai bi da lau. shi sai a samu a kula da fokusa shi ga gudanar da abinsa kai kana nan makaranta kaza ne fitar da zero domin ba an yi ba ina nan ina da doka cewar malamin makaranta bai auren ɗalibar da ke koyarwa ba da ba kamar sai aka wai gari akwai wanda ni ban ma san yadda aka yi ba aka wai gari ni ma yadda da je ɗaure wani wallahi ba ta gama makaranta bai da naje daurin auren sai daga baya na gane da na ɗauka mutane kamar samu naka na shi kuma gaskiya ake da ita ni na yi dokar bayyewa kana makaranta kana neman ɗaliba shi ko ya nema har aka ɗaura auren har ma na je ɗaurin auren a matsayin uwa kudi wallahi ba sani ba sai daga baya duk nake ganin wa'annan abubuwa nake ba ba komai shi yasa za ka ga wani lokacin na yi wani abin da idan na yi abu ka kyale ne in kana neman bayani ka zo ka sai dai fa in za ka neman bayani wanda abin zan ba ka saboda cin amana duk karatun da ake sai ka iske wa'inda suke zama ana karatun da su suke wannan abu saboda kalan wannan yau mai zai kistoro na rannan mutane za su kawo ashtata fi su zo wa'annan tawaga ta zo wacce tawaga ta zo li a amala saboda su aika su faman ya'mal zarra dharra khairan yarahu wanda ya aikata aiki daidai da kiyashi man zarra mithqala sharra ya yarahu فقصدت هذه الآيات wannan ayoyi in kuka kalli abin da ke ciki duka kusan abu ɗaya suke garki. a kiyaye saduwa da Allah za a zo a yi zube ban abun nan da yake zuwa ina wucewa za a dawo da shi kin dai ka imani da alkur'ani gaskiya ne Allah gaskiya ne da gaske Allah ne ya aiko annabi Muhammadu wallah ba yake zaune ta yi imani in an mutu za a tashi za a dawo da abun nan wallah ya kamata mu tashi mata wannan rayuwa ta yau ta irin wannan ya dai dan abun yi yawa gaskiya dole ba yadda za ka yi dole ka fita daga cikin mutane dole ka gane su sai ka biya ta yi kai kai kamu mamaki ya ga ka Allah ma da abun yi ci ci ci ya fita duk da zai bai gina daɗi ba annabi yunus ya kudu ya bar jama'a sa kafin wani lokaci eh dai ba bai gida sani ba to amma wanda bai kai annabi yusuf ba an ce ai laifin na kusa kila sai ya zama ainihin su na manya ne kai ku ba komai ba فقطتت هذه الآيات وإن آيوي سنة تبتم وما أشبهها خطر الحساب حتى من dukka kowace aya za ka zuwa tana nuna ma lissafi na ku haɗari fil akhirati wa tuhaqqiqu arbabul basairi annaha wa tahaqqiqa arbabul basairi annaha layin cihin min hadhihi al akhbari illa nuzumul muhasaba masu basira arbabul basairi sun tabbatar da annahum layin jihin ba abun da zai tsayar da su fi hadhihi al tsari إلا لزوم المحاصرة لزوم المحاصرة لأنفسهم وصدق المراقبة وصدق المراقبة تتكين فائده فمن حاسب نفسه في الدنيا وانتي وكان في حسابي على الدنيا خف في القيامة هي سوجاء القيامة حسابه وحسن منقلبه majiyarsa za ta yi kyau wa man ahmalal muhasabata wanda duk ya bar muhasaba bai wa kansa hisabi ba da matasara bakin cikin sa ko zai goma falamma alimu lokacin da suka fahimci annahum magabata layun jihim illa ta'a ba abin da zai fitar da sosai da'a wa qad amarahum Allah ta'ala bisu Allah kuma ya ce su yi haƙuri Wani murabata su tsaya a bakin aiki duk wahala to kala ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu bayanin sananan inda ke farabitu anfusahum suka tsare kawunansu awwalan bil musharata sannan a yi musharata a kamar yadda za ku zo ku gani za ka zauna da ita kai kai mata sharaɗi in ta faɓa dole a yi wata ra'ayi ثم المراقبة بالمراقبة ثم بالمحافظة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة كم بير خمسة ثم بالمعاقبة to haka mutum zai ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ya cika su فكان لهم في المرابطة ستة مقامات المرابطة أقوى مقامات شدة قلتم ذلك يسو وأصلها المحاسبة ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران المعاقبة idan kai baka ci nasara ba to sai mu'aqaba ta biyo baya wal mu'aqaba wala budda min sharhi zalikal maqam sharhi zai biyo baya da bayan da alaba shi an zo sharhi a dan babban